kana shiga abin da za ka yi sai ka kiɗan wannan abun shine ka daddanna cikinsa har sai ya sauko ƙasa ka ga na danna sau ya girgiza sai ka ƙara taɓa shi sai ka ƙara taɓa shi yawwa ya faɗo next shi ne, sai ka shiga nan ka shige kana taɓa shi ya buɗe sai ka sa email address ɗinka next ba na sai nan suka ce ƙasashe a Savannah, South Summit shi Ganin jerin da ke cikin list. Next abu shi wannan ɗin kwanan da saki application ɗin shi a Facebook. Shi abu mutum zai tura turawa ba su